To masu mu ga mutane da mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma sabon minista hul na gwamnatin tarayya mawakilcin jihar Zamfara wanda zai yi da sako zuwa ga al'ummar jihar Zamfara baki daya. Her Excellency. Auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Da girman Allah mai rahama mai jin kai ina godiya ta musamman ga Allah subhanahu ta'ala da ya gwada mana wannan lokaci mai muhimmanci da wannan rana mai muhimmanci mai albarka. ranar da Allah tsawon wata Allah ya sa majalisa ta dattawa suka kammala a tantance mu a matsayin ministoci na Najeriya. Yana godiya ta musamman zuwa ga shugaban ƙasanmu, babanmu, shugabanmu, waton shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda shi ya tura sunayenmu domin a tantance mu akan wannan mukami wanda ya bamu. ina godiya ga al'umma jihar Zamfara akan addu'o'in da suka yi muna na ganin mun ci nasara tun daga shari'a har bisa ga wannan mukami da Allah ya bamu na zama minista. Don haka ina godiya ga al'umma mutane suna zuwa ayari ayari suna zuwa ya mani godiya. Yana tabbatar da al'umma jihar Zamfara cewa insha Allahu a lokacin da aka rantsar da mu zan shigo zamfara domin in gana da al'ummar mu ko mutane su gane ni in gane su in ƙara musu godiya saboda ina kira gare su waɗanda ba su da ikon zuwa ba su samu hali ba ina godiya gare su da kuma tabbatar musu da cewa a na sani kowa na son ya zo amma saboda yanayi na hanya da rashin kyawun hanya to muna ba da shawara cewa waɗanda ba su samu zuwa ba su jira insha Allah da an kammala zan shigo zamfara domin gana da al'ummar mu da kuma yi ma juna fata alheri. Na gode mm. Allah ya saka mu da kowa da alheri kuma ku da kuka zo nan domin taya ni murna Allah ya maida ku gidajen ku lafiya. Allah ba jihar Zamfara zaman lafiya. Allah ka tsare al'ummar jihar Zamfara. Allah shi ba gwamnati ta tarayya da ta jiha dama da kuma sauƙi na shawo kan matsalar tsaron da ke addabar jihar Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Na mm. gode, na gode. To na ji kayan maganar shari'a ban sani ba ga ka kuma minista kuma ana shari'a ya yi eh, a kamar da ka sani a fati ta je kotu kuma a ita fati kaga ita uwa ce ta kowa. Ni a matsayina na gwamna ko tsohon gwamna a ba ni na je kotu ba fati ta je kotu ko ba za a hana fati ta je kotu ba suna nan suna a ah, iya nasu ƙoƙari. abinda nake ce ma al'umma mu ta addu'a na abin da ya fi zama alheri Allah tabbatar mana da shi sannan kuma mu ci gaba da yi jihar Zamfara addu'a na Allah shi kawo mata tsaro na musamman domin ababen da ke faruwa a jihar Zamfara na Allah shi kawo sauƙin abin da ke faruwa ya kare al'ummar jihar Zamfara akan masifofin da ke fada masu. Mm, to su waɗanda suka rasa dukiyoyi da iftila'i wani sako gare ka. sakon da ke garin gare su ne shine Allah ya maida masu da alheri wayanda na rasu kuma suka riga mu Allah ji kansu da gafara Allah ya shi kai haske a kaburukan su kuma ina taya 'yan uwansu da ta ta'aziyya na rashe-rashen da aka yi da kuma insha Allahu ba daɗewa ba za mu ba da tallafi zuwa ga waɗanda wannan itila'i ya sama insha Allah. Sabon minista a wakiltar jihar Zamfara kenan.